murya talaka a jama'a masu kallo da sauraron mu a cikin wannan shiri namu na muryar talaka wanda ana kallo a cikin baban cinedu youtube tv a yau ma mun zo muku da wani program akan mahadi shehu mai dialogue kwamfuta eh, mai asibiti na dialogue mahadi shehu dan wana dan drama <laughs> kwana biyu tun lokacin da ka yi wannan drama kuma dai ba mu kara haduwa ba lokacin da ka yi magana da dokta ya kira ni din na yi magana cewa na masa maka to kuma lokaci ba mu kara haduwa ba to ani ba na masa maka da na ce in kana da proof ka je kotu kamar yadda nake magana da kai in ka yi magana ba ka da proof abubuwan da ka zo kana yi ni ba na yi magana ba proof sai na da proof nake magana mahadi shehu a mahadi shehu na je magaganu da ka zo kana yi sakankanin nan yan karece karecen ka a matsayin ka na karan farauta na Atiku Abubakar a yi hakuri ga Atiku Abubakar wannan da iska ne ya ja maka wallahi mahdiya saboda yana da yana shiga cikin hanci mutane da yana yana hauka da yawa ne da girma Atiku Abubakar ya kudi wala a Mahadi Shehu kai maganganu da yawa a matsayin ka na karan farauta to zan fara da kai kafin zo kan mai gidan kashi Atiku Abubakar kanshi kuma na so da abin da na fada kan Atiku Abubakar mutane za su yi shaida akan yan karya nake yi ma gaskiya nake yi zan fara amma da naka tukuna Mahadi Shehu na farko dai Mahadi Shehu mai dialogue kai ne mutum na farko a arewacin Najeriya wanda aka fara kamawa wanda ba likita ba yana operation har mata sun mutu a asibiti nashi aka kama ka kai ne mutum na farko da ya shiga wannan case din na biyu mahadi shehu a dialogue computer da ka bude dialogue chemist dialogue waye ka je ka samu kudin ka ne ka bude kana dai daga cikin wanda Allah ya ba rufin asiri a cikin mutanen jihar Katsina amma ina so idan nayi wannan kariya dan jihar Katsina mutum da ya fito ya kare ka wannan ya ce a'a mutanen jihar Katsina sun amfani da abun da Allah ya baka da ka zauna a Kaduna ko kuma mutanen jihar Katsina mazauna Kaduna akwai wani da ka taimaka wanda ya zama wani abu ka taimake shi akan dalilin abun da Allah ya baka a matsayin ka na karen farauta in ka yi farauta ma iya cikin ka ne eh, eh, aboki na dan drama na biyu wannan yana baka compliment ne abubuwan da yi na gwarzo a arewa kai ne na farko na biyu kai ne mutum ne farko a arewacin najeriya a tarihin arewacin najeriya dan arewa in yayi magana to sai dai yadda za yi ba zai sa in ma kar yayi maka to sai dai gima da za yi amma ba zai fito yayi abun da kayi ba a kudu ne muka fara gani mutane suna yi irin wani gwamna na wani jiha da ya sa abun wuya ya yi haka yana ta drama din shi irin su dino melai dinu mai laye ya ji yayi karya yayi baga baga baga yayi ce karya shi ya zo ya ji za a kama ji ya ji daura abu ya ka eh, ba mu saba gani a cikin nan asali arewacin Najeriya ba sai na ka lokacin da kai karya <laughs> hey my friend dan drama ah ai ba sai kai drama ba da ka zo mun baka jan hula ka sa kai ma mun baka rawar kare ka bugawa wallahi dan drama ne kai jigege saboda ka je kai ma mutane karya da ka ji zunduma ka a kotu ka je ka kama Eh, za ka tafi kotu kana gurin 'yan sanda 'yan sanda na sun mutunta ka suka baka daki ka zauna amma karshe da ka zo kotu da za ka shigo mota za a taho kotu sai ka ce kana so likitan ka zai shigo mota da kai ya zo da kaya a leda ka daura wuya ka kama wannan 'yan sanda suna mamaki a cikin mota yaya wannan da za mu tafi kotu lafiya lau ka ce a kai ba za ka iya magana ban an je kotu saboda sai ka iya sa wannan sannan kake jin daɗi kana da matsala a jikinka 'yan sandan da sun fito da kai daga mota ana fitowa kawai suka ga kakamar babban bayan da kafan ka shiga a station da za kai ka kai madi dan da dan na shage ah! sai da madi yana sauka a mota ana rike shi ana tafiya ana tafiya ana tafiya ah, madi ba lafiya ah, eh, mutane duniya ku duba abin da aka yi ni eh za ka kai ni kotu za ci ce ni ba ka da fadi shi ne sai kai kariya ka ce ba ka kai drama mahadi shehu kana da man jiki 'yan sanda sun ce kai haka IG ya kira kwamishinan 'yan sanda me yasa kuka doki mutum na kwamishinan 'yan sanda ce ni ban doke shi ba shari yana yi mana amma ranka daidai ka zaya za mu tabbata maka da proof cewa shari yana mana kafin ya dawo kafin ya dawo police station 'yan sanda sun shiga dakin da yake an sa wani glass an sa wani abu mai raga-raga an sa wani ya saya ta bayan glass din da waya saboda su sun san lafiyar shi kalau shari bai da abun da zai fadi a kotu ne ya je na wannan madi shehu yana dawowa da ke ni ne ya kamata ya san wannan ba gidan shi bane ba gidan sanda ne kuma yan sanda na na musu kariya na ce musu sun duduke ni an sa su sun duduke ni ai da ya shigo daki ma ya ci gaba da drama shi amma da ke kan shi bai ja yan burawa ba na shigowa ciki ba an bude kofa madi na shigowa kun gan na ana shigowa ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke madi ya shigo cikin daki kiki kiki yana ganin yaran shi dama da yaran shi suka tafi aka shirya drama yaran shi suna kulle mishi kofa ka ji gata da yan sanda suka bashi suka bashi wanda za su yi mashi aiki har matan shi ana bari ta zo ta same shi saboda gatan da yan sanda suka mishi wai saboda su ma su da shi lafiya su san ma da ne <laughs> shege ba dika wala aboki na da suka daga ba ala wallahi kaga drama na ce maka ka zo mu baka rawar wallahi mu ci gaba da buga drama kakiya ah mari kawai sai ya cire eh, ya ji ya gine karfe ah zage madi ga wallahi da suka kake ke wallahi <laughs> eh ga madi a jingi ne garbe a madi kuma da ma an tara salloli bai ba wanda sai Allah ba Allah bai zai an shi udiri ka ba haka za ka je kotu an baka dama ka je ka ce a kai baka da lafiya ka maka le ke ke ke ba za ka iya sallah ba ruwa ma ba za ka iya sha ba ku duba da madi yana ya kotu ruwa ma na bashi yana ku duba ba wannan mutum ku duba mun da yana yi wai madi shehu an kawo ka yan sanda suka yi wayo don su fitar da kansu kada a ce sun zalunce ka yadda ka nuna ma duniya sai ga shi bidiyo sun dauke ka bidiyo ta, ta, ta, ta, ta window ta glass baka sani ba da ke burungudu ne kai ta glass din waje sun yi sun makale da mutum an dauke ka clear ga kana ga madina ka gashi na an aji har da shafa mai ha ya yi da drama kai wala yi sabi drama my friend come make ka give you sin na ah kada shege abokina ba ah na shafa mai duba ana shafa mai ha shage madi ka gashi nan a'a to gai nan kuma to nan kuma an yi ma Allah kariya kuma za a zuwa mashi sallah mm ai na ana sallah madi ku duba ma mutumin nan duwala duwala wanda ku duba ku tuna yanda ya nuna kotu hmm, ana tafiya da shi a jikin bene ma yana kuka fa ku duba yana kuka cewar jikin shi yana ciwo to mahadi saboda Allah da annabi a matsayin ka na karen farauta yanzu kai kana da abun da kai baka jin kunya maka fito fili kai magana saboda mutane sun san kai ci ne a matsayin ka na dayan ka da irin ka di wallahi tallahi na fika mutunci sai dai ka fi ni kudi ka fi ni kudi amma wallahi na fika mutunci ma di ko a ku, ko a ku, an taba kama da mata aure ne ka tambaya ka ji ina so ka yi bincike ma di an taba kama ni da matan aure matan dangara din nan tana zuwa sayan magani an taba ni ba taba kawai da mata aure ba kaje ka bincika ka ji wallahi mutunci na funaka wallahi wanda bai san ka bane ko zai doka kai mutum girki ne amma da iska ne wallahi tallahi to amma wannan shine shiri na farko da zan yi maka akwai na biyu na zuwa wanda zan yi bambanci tsakanin dan takarar da kana talla Atiku Abubakar da Bola Ahmed Tinubu amma din ba na shari irin naka ba daidai zan yi shi a biyo mu zuwa kashi na biyu mai zuwa